واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ليت مكسابا أتيك بدا كراتم تفسير أولا مصلاتي na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da ke wannan anguwa a cikin garin Bauchi a yau asabar shida ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da goma sha ɗaya ga watan Yuni miladiya ta annabi Isa alaihi salam idan lissafin ya tabbata tana da shekara dubu biyu da goma sha shida. Idan ba a manta ba, muna ci gaba da tafsiri a cikin suratu gafiyar, suran da ta ƙunshi bayani a kan tauhidi musamman cikakken bayani ko ƙarin bayani. dangane da wani ɓangare na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sifofin Allah na kamala subhanahu wa ta'ala da kuma sakamakon da yake ba da masu imani a nan duniya da lahira da sakamakon da yake ba da waɗanda suka saba masa a duniya da lahira kuma akwai tsokaci kwarai da gaske dangane da waɗansu abubuwan da za su faru ranar tashin alfiyama. mun tsaya a aya ta goma sha shida ayan da Allah yake cewa yawma hum barizun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ومن صفات يوم القيامة ينا نجتين صفوف رانا تاكن القيامة أيضا ما يلي يوم هم بارزون ranan da suke bayyana kakaf gaba ɗayansu la yakfa alallahi minkum minhum shay babu wani abu wanda yake kuya ga Allah ta'ala liman mulkul yau wai shin mulki a wannan rana yana ga wane ne lillahi alwahid yana ga Allah ne wanda yake tilo kuma wanda yake rinjaye ki kaɗansa ko da duk dubu sun taru ai inna yau talaqi lalle ranar haduwa din nan huwa yawm alladhi hum fihi zahirun shine ranan da halittu suke bayyana la yaturuhum shay ba abin da yake ɓoye halittu gaba daya min jabalin na wani dutse aw akma ko tudun ƙasa aw talal ko kuma tudun yaki aw bina ko gini listiwa'il ar saboda ainihin doron ƙasa ta riga ta yi daidai wa daida Allah ta'ala ya riga ya yi labelin ɗin kowane irin abu a bayan ƙasa. shi yasa ko da mutum ya nemi mafaka inda zai kuya babu inda zai kuya ranar takin alkiyama wa hum kharijuna min quburihim alhali mutane suna fitowa daga kabarurukan su fil ara bi ma'ana a filin Allah kuma uratan suna tsirara babu wanda zai je alkiyama da tufafi a jikinsa saboda haka kowa zai fito tsirara ne haihuwan uwarsa haka zai fito ranar takin alkiyama babu bambanci tsakanin gwamna da ainihin kilina ko tsakanin wani babban dan siyasa da ainihin bakauyen dan siyasa ko tsakanin namiji da mace saboda me saboda kowa damuwan gabansa ta yi sai dai maza Allah ya ce wa awwalu man yukta Ibrahim farkon wanda za a baki tufafi ya sanya shine annabi Ibrahim amma duk sauran halittu za su fito a filin Allah shine fil ara'i uratan a filin Allah fallau kuma suna tsirara babu wani mai riga balle wando balle wani ya zo da babban rigan da zai sa ka cikin aljihun babban riga idan za a shiga aljanna ba zai yiwu ba tun daga bayanin halayen mutane ranar takin kiyama la yakfa ala Allah shay'un ba abin da yake buya ga Allah min a'malil ibad daga cikin ayyukan baye allati amaluha fi dunya wanda suka aikata a nan duniya sirran aw alaniya abin da aka yi a fili ko kuma a boye saboda haka ba abin da zai buya ga Allah kama fi ayatin ukra kamar yadda Allah ya ambata cikin wata aya yace yawma idhin turaduna la takfa minkum khafiya a ranar ana bijiro da ku a filin alkiyama babu wanda ya sai buya kuma ba abin da zai buya gabarin Allah wa yakuna fihi al-mulkul mutlaq sa'annan mulki na gaba daya wa sultanu kamil da ainihin iko na game zai tabbata ne lillahi al aha. ahad ga Allah wanda yake shi kadai kuma shi kadansa tilo al ibada wanda ya rinjayi bayinsa wa kullu shay'in bi qudratihi ya rinjayi kowane abu da ikonsa fa harahum bil ya tilasta su ya takura su wajen mutuwa tunda a duniya babu wanda yake son mutuwa ko wanda yake fama da rakin lafiya zai wahala ka jiya ce kai ni mutuwa ta fi mun sauki gara ma Allah ya kashe ni ko Allah ya dauki raina in ka ji mutum ya fale haka to bai da hankali ne sai dai waɗanda suke jinyansa su rinka masa tsammanin haka ko suna masa fatan haka a rinka ta yayi dawa ne ya mutu ma da mun huta amma ba za a fala a gabansa ba sai idan an je gefe za a fala ko wani ya je ya gaike su bayan ya gaida mara lafiyan ya ga masu kulawa da shi idan ya fita sai ce wannan ni kan yana ganin ma da ya mutu da ya huta amma ba za a fala a gabansa ba saboda mutuwan ba ta da daɗi abin da yake bayan mutuwa ba da daɗi maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle almu'minu yamutu bi arqil jabini mu'mini yana mutuwa ne da gumin goshi saboda me saboda akwai wahala a cikin mutuwa shi yasa ko kai mu'mini ne sai ka ka wahala balle kuma ja'iri kaga kenan idan ja'iri ya zo zai mutu nan zai ka wahala ainu shine wanna zai ake garka Allah tabaraka wa ta'ala tun daga wannan waje ba zai kyale ba saboda haka Allah ta'ala ya rinjaye mutane da mutuwa tunda dole kowa ya mutu thumma bil ba'thi kamil sa'annan kuma aka tayar da mutane ko za a tayar da mutane ranar tashin alkiyama ko sun ki ko sun so idan mutum ya riga ya yadda ya mutu to kuma dole ya yadda a tayar da shi ranar tashin alkiyama kun ga wannan tilastawa ne shi yasa Allah ta'ala ya cancanci wannan suna na Alƙahiru. wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa latiful khabir lalle Allah ya rinjayi bayan sa gaba daya to kaga idan ka je an ce maka Abdul Qahar ko Abdul Qahir ana nufin wato bawan mai rinjaye ko bawan mai yawan rinjaye duka waɗannan sunayen Allah ne guda biyu Abdul Qahir ko Abdul Qahar Al Qahir mai rinjaye Al Qahar mai yawan rinjaye ba wanda zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake addu'a na alkunur za ka je ana cewa ya Allah kai maganin azzalumai ko kai maganin ja'irai ko kai maganin mushrikai to a cikin addu'o'in za ka je ana ce fa innahum la yujizuna lalle su din nan ba za su gagare ka ba ya Allah saboda Allah ta'ala zai yi overpowering ɗinsu bayan Allah al'azir mabuwayi ne sa'annan kuma alqahir mai rinjaye ne ba wanda ya isa ya rinjaye Allah Allah ya samu dace thumma bil ba'thi shamil wa qad da hadha al ma'na hakika Allah ta'ala ya bidiro da wannan ma'ana ne da taqririhi fil azhan domin ya tabbatar a cikin kwalalen mutane bi surati su'alim da ainihin sura ta tambaya ya fihi ar rabbu ta'ala ubangiji zai yi tambaya da kansa filin alkiyama to ga kowa ya tashi tsirara sannan wani ya yi ta nan an hankaɗo shi duk an tara mutane waje guda sannan an ɗebo aljanu sun zo sun kewaye mutane ga dabbobi iri daban-daban sa'annan ga mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala duk an haɗo a waje guda to sai Allah ta'ala ya yi magana domin ya saurari wanda zai bada amsa ya kulo zai ce limanin mulkul yau mulki yana ga waye ne a wannan rana ai yawmal wannan rana ta alkiyama fala yujibuhu ahad babu wanda ya isa ya bada amsa fa yujibu ta'ala nafsa sai Allah ta'ala da kansa zai amsa wa kansa don a lokacin ba wanda ya isa ya magana fa yaqulu Allah da kansa zai ce lillahi alwahidil qahhar mulki ya tabbata ga Allah wanda yake ki kadai mai yawan rinjaye ina sarkin gari kaza ina mai martaba na gari kaza ina mai martaba na gari kaza a Najeriya muna da masu martaba guda nawa eh muna da masu martaba guda nawa kuma wani ya fi wani mulki muna da su da yawa to haka ma idan ka je waɗansu ƙasashe za ka samu sarakuna su ma masu martaba da yawa sa'annan shugabannin ƙasashe su ma karan kansu za a kira su masu martaba tun da masu mulki ne sa'annan ana samun prime minister su ma shugabannin gwamnati a waɗansu ƙasashe su suke da ƙarfi kuma za a same su da yawa lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya ce limanil mulkul yau wane ne yuwa excellency a yau ko wane ne his excellency a yau ko wane ne royal highness a yau wa zai amsa babu lillahi alwahidil qahhar saboda haka yake tun mulkin nan gaba ɗaya na jabule Tun wannan mulki a duniya ne yake yi tunda idan sarki ya mutu idan shugaban ƙasa ya mutu idan prime minister ya mutu idan wani babban mai daraja ya mutu kaga yana bukatan a yi masa wankan gawa yana bukatan a sanya masa likafale yana bukatan a ɗauko shi a makara yana bukatan a yi masa sallah kuma za a masalla sai a dora ki kan gado ko a kan ƙasa za a dora ki ai ko mai ƙaho guda biyar ne a cikin rawaninsa a doron ƙasa za a dora shi ba a kan ƙaraga za a dora shi a yi masa sallah ba yana cikin makara aka za a kyale shi sa'annan kuma a dauke shi a kai shi kabari ko da ma ya ce shi baya so a kai shi makabarta dai cikin ƙasa za a tone a sashi idan kun sa shi a cikin akwati ma damuwa ne don ku rinka sa masa kemikal kenan kun ga kun samu jidali to gara ma ku bitse ki a cikin ƙasa ku huta kuma idan za a kyale ki a akwati ana danna wani abu yana fitowa saboda ki mai mulkin mallaka ne ko mai mulkin mulukiya ne to fa dole sai an barka cikinsa an kwashe hanjin cikinsa haka za a barki babu hanjin ciki sannan kuma ana sanya masa wata ainihin fauda ko kuma ana sanya masa acid to wannan ma ai ba musulmi ne suke yin haka ba amma in dai musulmi ne komai ainihin mulkin mallakansa komai ta kadarancinsa da girman kansa dole dai za a sanya shi a cikin kabari ko da kuwa kabarin nan gidansa ne ko ɗakinsa ne wanda aka sanya tayal akwai air condition akwai fridge mai tsananin sanyi sannan ga gado family bed wanda mutane goma sha biyu za su iya kwanciya su yi firgima ba tare da sun faɗi a ƙasa ba a ce duk a bar masa amma da yana cikin kabari yana cikin ƙasa min ha kun wa ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukra saboda haka da ƙasa mutum yake kuma cikin ƙasa za a mai shi kuma da ƙasan zai kai ranar takin alkiyama saboda haka kaga in aka tafi lahira babu wani wanda yake sai amsa yana da mulki balle wani mai anguwa ko wani hakimi ake ya fito yana gadara ranar takin alkiyama babban mai sarauta ma ya gagara ba da amsa balle ainihin mai anguwa ko shugaban ƙasa ya gagara ba da amsa balle gwamna balle kuma ainihin fantoma ko kantoma ne ake sa'an nan daɗin daɗawa za a ce babban ɗan siyasa wanda yake jigo ko minista ne ko wane ne ya gagara ba da amsa balle ɗan siyasan ƙauye saboda haka idan Allah ta'ala ya ce liman lil mulkul yau to da kansa zai ba da amsa ya ce lillahi alwahid alqahhar wal khulasa abinda yake a takaice shine zakara ta'ala huna Allah ta'ala ya ambata anan arba'a sifatin li yawmil qiyama sifofi guda hudu ga ranar alkiyama wa hiya kaunuhu yawmat talaqi lalle alkiyama ranar haduwa ne kowa da kowa duk za a haɗu a gaban Allah wa kaunul khalqi fihi zahirina jami'an sa'annan dukkan halittu za su bayyana gaba ɗayansu amama a gaban Allah la yasuruhum shay babu abin da zai ɓoye su saboda babu gini babu bishiya babu duwatsu babu tudu kamar yadda Allah ta'ala ya ce babu tudu babu gangare haka Allah ta'ala zai bar bayan ƙasa a miƙe wa kaunahu yawman kuma har ila yau ranan alkiyama rana ce la yakfa la yukfi Allah fihi min shay'a Allah ta'ala baya koya wani abu cikin ayyuka wal maqsudu bi zalik abinda ake nufi da waɗannan bayanai shine alwa'i domin ayi gargadi ga masu sabon Allah fa innahu ta'ala idza jama'a al lalle Allah ta'ala idan ya tara halittu ranar takin alkiyama yujazi kullan bi hasabihi zai saka ma kowane mutum gwargwadon aikinsa ne in khairan fa khairun idan alheri ne ya aikata zai samu alheri wa in sharran fa sharrun idan sharri ya aikata ko barna to zai hadu da sharri wa kaunul sa'annan kuma wa kaunul malik da kuma kasancewa mai mulki al-mutlaq mai sakakken mulki gaba daya wanda ya cancanta a kira ki sarkin sarakuna hihi a wannan rana na alkiyama to mulki zai kasance lillahi azza wajal ga Allah ne mai girma da buwaya bayan wannan kuma zakara ta'ala sa'annan Allah ta'ala ya ambata mana sifatan khamisatan wa sadisa sifa ta biyar da ta shida li yawmil qiyama ga ranar alkiyama tubayyinani sifati adilillah suna bayanin sifofi na adalcin Allah fi hukumihi baina khalqi wajen hukuncin Allah a tsakanin halittunsa wa faslihi wa rahmati da kuma falalan Allah da rahama tasa faqala sai Allah ta'ala ya ce al-yawma tujza al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab al-yawma a wannan rana ranar takin alkiyama kenan tujza kullu nafsin bima kasabat za a saka ma kowace rai da abin da ta aikata wannan ya dace da fassaran faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara la zulma al Allah ta'ala yace babu zalunci a wannan rana ranar tashin alkiyama babu zalunci saboda haka ba za a lebo miyagun ayyuka a zo a jibga akan mutum ba babu gaira babu sababi ba zai yiwu ba kamar yadda yake ba za a kwato kyawawan ayyukan waɗansu mutane a baka ba babu sababi ba zai taɓa yiwuwa ba shine la zulmal yau inna allaha sari'ul hisabi lalle Allah mai gaggawan hisabi ne ai inna yawmal qiyama lalle ranar takin alkiyama hada wannan da muke magana akai huwa yawmul jaza'i rana ne na sakamako wa thawabu kulli amilin bi amali da kuma ba da sakamakon aiki ga kowane mai aiki min khairin wa sharri ko mai kyau ko maras kyau wala zulma fil hukmi fihi ala ahli babu zalunci wajen hukunci akan kowa a wannan rana bi naqasin min sawabi a tawaye masa kyawawan ayyukansa aw bi ziyadatin fi iqabi ko a ƙara masa cikin azaba wa inna allaha sari'un hisaba lalle Allah mai gaggawan hisabi ne li ibadihi gabayinsa ala a'malihim fid dunya a bisa ayyukansu a duniya ya sa ka ce hisabi gaba ɗaya duk abin da za a yi a tashin kiyama duk wannan dire na ranar tashin kiyama za a yi ne a rabe rana shi ne kwatan kwatin awoyi nawa rabe rana fa ka ce awoyi nawa shida ko sha biyu idan an ce sha biyu ana nufin daga fitowar alfijir kenan zuwa zuwa faduwar rana ai yayi yawa eh daga fitowar rana ne zuwa zuwa zuwa ainihin tsakiya lokacin da ta je alhajira eh awanni shida kenan sai dai kuma wa inna yawmal inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wannan aka ce a cikin gidan aljanna kenan ko a gidan wuta amma za a yi takin kiyama ne a ranar da take gwargwadon ta kwanaki nawa Allah ce khamsina alfasana sana khamsina alfa shekaru dubu hamsin don kai lissafin shekara dubu hamsin shine rana guda wajen Allah don ka raba biyu a rabi za a gama hisabi wa halittu ka kaf gaba daya to za a yi tashin alkiyama da mutane nawa ne eh mutane nawa ba san yawansu ba to ko ma nawa ne yawansu komi yawansu a cikin awaki da katal Allah tabaraka ta'ala zai gama hisabi kowa da kowa dan aljanna ya je aljanna dan wuta ya je wuta sannan kuma a yanka mutuwa kowa ya huta saboda an yanka mutuwa a lahira kun ga kowa ya huta Allah ya sa mu shiga aljanna Allah ya ba mu gidan aljanna fa yuhasibu al-khalaiqa kullahum Allah ta'ala zai hisabi wa bayi gaba ɗaya kama yuhasibu nafsan wahida kamar yadda zai hisabi wa rai guda ɗaya kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida da halittan ku da mutuwan ku da tayar da ku kamar rai ke guda ɗaya a wajen Allah ba abu ne wanda yake mai wahala ba ko mala'ika ma da aka baki wannan yana ganin ba wani aiki bane to balle Allah mahalicin kowa da komai a wata aya Allah ta'ala yake wa ma amruna إلا واحدة كلمح بالبصر al'amarin mu ba zai kasance ba wato fate illa wahida fate guda ɗaya ne rak kalam him bil basar kamar ainihin kiftawa ne da buɗewa. mutum yana ƙiftawa ko yana bude don sa kenan an gama komai wal annahu ta'ala la yahtaju ila tafakkur kun san Allah bai bukatan tunani a ce sai Allah ya yi tunani kai ne kake bukatan tunani idan abin damuwa ya zo sa'annan kuma wa yuhitu ilmuhu bi kulli kai ilimin Allah ya kewaye kowane irin abu fala yaqibu anhu mithqalu dharra babu abin da yake kuya ga Allah daidai da kwayan zarra sa'annan wa zikru wa zukira sur'atul hisabi fi hadha al-mawdi wato ambaton da aka yi na gaggawan hisabi a wannan waje la'ikun jiddan ya dace da aka ce inna Allah sari'ul hisabi lalle Allah mai gaggawan hisabi ne nan da nan za a yi shine kalam him bil basar kamar kiftawa ne da bismillah in ji hausawa li'annahu ta'ala lamma bayyana annahu la zulm yayin da Allah ya bayani cewa babu zalunci duk da gaggawan da ake yi kun zama lokacin ana sauri to fa za a iya ketare wani abu to Allah ba ya ketarewa la yadillu rabbi wala yansa Allah baya bacewa kuma baya mantuwa bayyana annahu sari'ul hisabi wa zalika yadullu ala annahu yasilu ilaihim ma yastahiqunahu fil hal duk abin da suka cancanta a take Allah tabaraka wa ta'ala zai hada kowa da rabonsa wa karawa muslim fi sahihihi hadisan imam muslim ya ruwaito wani hadisi fi bayani man zulmi fil hisabi wanda yake bayanin hana zalunci a wajen hisabi عن أبي ذر حديث لك أبو ذر الجفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ma ya haƙi an rafihi azza wajal hadisin da manzo Allah yake ruwaitowa ko yitowa daga wajen Allah maganan Allah amma kuma wanda baya cikin Qur'ani akwai maganan Allah wanda yake cikin Qur'ani wannan shi ake karanta shi a cikin sallah akwai maganan Allah wanda baya cikin Qur'ani wannan shi ake kiransa al qudusi shi kuma ba a karanta shi a cikin sallah idan ma ka karanta shi a cikin sallah sallan ka ta baci domin ba ayan qur'ani bane saboda haka akwai alqur'an wanda yake kalamullah akwai alhadithul qudusi shi ma kalamullah sai dai alqur'ani kalamullah zai kasance qira'atan wa tilawatan wa tajwidan amma alhadithul qudusi wannan zai kasance dirasatan shi kuma za a yi qira'atan wa dirasatan za a rinka karanta shi ne domin a yi bayani wa mutane abinda waɗannan hadisai suka kunsa sai kuma alhadisun nabawi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa imma qawluhu wa imma fi'luhu wa imma taqriru ko da ya kasance maganan annabi ko kuma aikin annabi ko kuma tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka irin wannan hadisi da ake kiransa al-hadisul qudusi maza Allah yace annahu qala yace Allah ya ce ya ibadi yace ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle ni na haramta zalunci a karan kaina wa ja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci tsakanin ku haramu fala tazalamu don haka kada ku kuskura ku yi zalunci shi yasa lalle zalunci babba ya zalunci na ƙasa wannan haramun ne dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta zalunci kenan saboda shi ma ya haramta zalunci wa karan karka. har inda Allah ta'ala yake cewa ya ibadi ya ku bayina innama hiya amalukum abin sani ranar takin alkiyama ayyukan ku ne uhsiha lakum nake kididdige ta gare ku thumma uwaffiyakum iyyaha sa'annan itika muku waɗannan ayyuka faman wajada khairan duk wanda ya samu kyakkyawan sakamako ranar takin alkiyama falyahmadillaha tabaraka wa ta'ala to ya gode wa Allah mai girma da buwaya wa man wajada ghayra zalik duk wanda ya samu sabanin haka fala yalumanna illa nafsa kada ya kuskure ya zargi kowa sai karan kansa tunda a nan duniya Allah tabaraka ta'ala ya baka yanci in kaga dama kana iya zama wajen tafsiri in kaga haguna kana iya kama hanya ka tafi gidanka idan kaga dama kana iya fitowa sallah asuba sallah idan kaga haguna kana iya sallah a gidanka idan kaga dama kana iya ɗaukan azumi gobe idan kaga haguna kana iya fasa azumi ɗin. idan kaga dama ka yi biyayya wa iyayenka idan ka ga haguna kar ka yi musu biyayya idan ka ga dama ka yi sadaka ko alheri ko kyauta in ka ga ƙeya ka fasa duk abin da mutum ya ga dama yana iya yi saboda me saboda an baki yanci an baki yanci shi yasa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalim fala yalumanna illa nafsa idan ka samu alheri gaban kokarin ka ne sai ka gode wa Allah da ya taimake ka amma idan ka ga abin da yake baya da kyau to wannan sakacin ka ne kada ka zargi kowa sai karan kanka kun ga wannan yana gwada mana cewa mu yi kokari mu yi ayyukan alheri waɗanda za su taimaka mu samu gidan aljanna wannan kenan sai Allah ya ce mai وأنذرهم يوم الآزفة إلى القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أوصاف أخرى فينذكم ذا كامل وأن تصفوا فينا مسمى هائلة راهبة ثم ما تتاكن هنكلي ما تطورة تروى ليوم القيامة دنغني درانا تاكن القيامة الله تعالى يتي وأنذرهم يتي كيمس غرغدي يوم الآذفة رانا قسنتي menene kusancin da yake nufi ranar da mutane za su kasance kusa da ubangiji shine yawmal azifa ranan kusanci za a kasance kusa da Allah tabaraka ta'ala wane ne mai zuwa kusa da Allah ranar tashin alkiyama almala'ikatul muqarrabun mala'iku makusantan Allah to daga nan su kuma mala'iku almuqarrabuna makusantan Allah suwa za su jawo za su jawo bayin Allah na kwarai shi yasa aka ce bayan Allah za su ga Allah ranar takin alkiyama za su ga Allah a cikin gidan aljanna amma banda kafirai da mujrimai waɗannan ba za su ga Allah saboda haka yawmal azifa ranar da Allah yake kusantar da bayinsa na kwarai zuwa gare shi yawmal azifa ranar da Allah yake kusantar da bayansa na kwarai zuwa gidan aljanna sannan yawmal azifa ranar da Allah ta'ala yake kusantar da bayinsa na kwarai ya haɗa su tare da annabawansu da manzanninsu yawmal azifa ranar da Allah tabaraka wa ta'ala yake kusantar da iyaye da ƴaƴaye waɗanda suka yi aiki na kwarai a cikin gidan aljanna guda tunda Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa tabatun zurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min kai. kuma a can bayan mun karanta addu'an mala'iku da suke cewa ya Allah idan ka tsare bayinka na kwarai masu tsoron Allah ka ba su gidan aljanna Allah muna roƙo ka shigar da su aljanna tare da matayensu da ƴaƴayensu wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim da waɗanda suka kyautata daga cikin waɗanne iyayensu matayensu da ƴaƴayensu to kaga yawmal azifa ranan da ake kusantar da wannan kenan sa'annan malamai suka ce yawmal azifa ranan da yake kusantar da adalci kowa zai ga adalci kekere keke babu wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai zalunce shi sa'annan yawmal azifa ranan da Allah yake kusantar da rana sai ta zo kusa da kwalalen mutane ko kuma kayukan mutane tsakanin rana kwallon rana da ainihin kayukan mutane kaman ainihin mil guda ne menene mil shine wannan masayin tozale saboda haka mutum yana miƙe hannunsa zai taɓo ƙwallon rana ranar tashin alkiyama yawmal azifa ranar da Allah ta'ala zai haɗa ga mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi a waje guda gaba ɗaya duk a takusa su wanda yake a duniya ba haka suka zauna ba in mutum ya ga aljani zai tsere idan ya ga dabban da ta fi karfinsa zai ruga da gudu idan ya ga wanda ya fi karfinta ya taka ta ko ya kafe ta idan mutum ya ga mala'iku nan ma zai tsere ko ranar da duk ya ga mala'iku to ya tabbatar zai bar ainihin duniya ne ranar zai bakunci lahira saboda ka yau mal'azifa ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai kusantar tsakanin wannan da wannan sannan yau mal'azifa ranar da Allah zai kusanta tsakanin gabas da yamma da kudu da arewa a yi level ɗin duniya gaba ɗaya wa hadis wala haram wa anzirhum yawmal azifa kai musu gargaɗe ranar kusantarwa idil qulubu ladal hanajiri kadimin idil hanajiri a lokacin da zukata suke ainihin makoki kaman za su haɗe junansu ko kuma za su fita fot gaba ɗaya shine kowa yana cikin damuwa ranar takin alkiyama kenan walil zalimina min hamimin wala kafi'in yuta azalimai ba su da mataimaka daga cikin dange ko wani mai ceto daga nesa wanda zai yi magana a yi masa da'a ko Allah ya saurare ki wannan alama ce ta takin alkiyama kaga alama ce ta takin hankali saboda haka ka kirya sai aya ta gaba يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير saboda haka ayan da ta gabata wal maqsudu bil aya abinda ake nufi da wannan aya takwiful kuffari a tsoratar da kafirai wa tarwi'ihim a ainihin razanatu su min shiddatil khawfi na tsananin tsoro wa ahwali yawmil qiyama da ainihin tsananin ranar takin alkiyama saboda haka wa fil ayati ikara ila anna al kuffara yawm al qiyama yashtaddu khawfuhum kun ga wannan ki yake gwada duk wanda ya tafi lahira da kafirce to tsoronsa sai yayi tsanani a wajen Allah subhanahu wataala Ta'ala. anna kai ka ce qulubahum lada huluqihim ainihin zukatan su suna makoshin su suna wuyoyin su wa biha tasrihu bi adami jadwa shafa'ati al kuma wannan ya gwada duk wanda ya maka ƙaryan zai cece ka to fa ƙarya ne in ba ainihin bawan Allah bane ko ba waliyin Allah bane ba za a saurare shi ba Allah ya riga ya ambata mana kama za a wata ammalu wal qiyamatu wa in tala zamanuha fi taqdirin nas saboda haka al qiyama koda lokacin ta ya dauke ainihin lokaci yayi tsawo wajen kaddarawa mutane illa annaha atiyatun fi ghairi ayi shakkin fiha dole za a yi alkiyama da abubuwa masu tsoro wa kullu atin kare kuma duk abin da aka ce zai zo zai zo kama kala ta'ala ikitarabatis sa'atu wa shaqqa qamar وان يروا ايه يوردوا ويقولوا سحر مستمر او تا ايه اقترب للناس حسابهم سوكم سناتكين قفلا واتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى اما يشركون وكما فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا الله يكرم ثم علمهم تعالى سيكم الله تعالى يسند باي قبائل بشمول علمه da yadda ilimin Allah ya mamaye ko'ina, ina wa da yadda Allah ya tsara abubuwa wa da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ainihin tsare tsaren sa wa ya yake ya alamu kha'inatal ne. Allah ya san maha'intan idanu wa ma tukfi sudur da abinda ainihin kira za su ke boyewa inna Allah ya alamu nazaratal kha'ina lalle duk ganin da mutum yayi na ha'inci Allah ya gani kuma ya sani allati yanzu ruhal abdu ilal al musamman wanda bawa zai duba abin da yake haramun kana zaune a bakin hanya wata karuwa ko wata arniya wanda bata sanya hijabi ba ta zo wucewa to idan kai ustaz na gaskiya ne gani ɗayan nan idan ka yi za ka kauda kanka musamman masu zama a kofa gani ɗayan nan za ka kauda kanka to amma fa wani idan ya gani tunda ya ga gani ɗaya ya kau da kai to idan da za ka fake shi sai ka ga ma yana kwakwanta to kaga wannan kallo na faka ɗin nan ko na fako ɗin nan shine ka'inatal a'yuni domin saboda abu ne wanda ba yi shi kai tsaye ba akwai nau'in ha'inci a ciki tunda an ce kallon farko din nan wannan an baka dama ba ka ɗauki irin maganan kala rawi ba ya ce in ka kalla da farko ka kafa ido ya ce ko minti nawa ka yi yayi a guda ɗaya ne wani ka je lahira ka tambaye ka sai ka ce wai a guda ɗaya ne baka kau da kai ba kana kau da kai to shi kenan to kaga wannan akwai ɗan zarɓaɓiya a cikin fassara rahimahullahu ta'ala eh. Allah ya ji kayinsa don ya yi ƙoƙari wajen bayyana waɗansu abubuwa to sai dai kuma waɗansu wurare kuma ya sa gangaci a ciki eh, amma duk da haka mu addu'an da zamu masa sai dai mu ce Allah ya gafarta masa saboda haka ya alamu kha'inatal ayuni Allah ya san maha'incin ido ko idanu waɗanda suke maha'inta duk wanda ya ga haramun a fake ko a ɓoye to Allah ta'ala yana ganin sa haka ma leƙe Allah ta'ala yana gani duk ha'inci ne wa ya alama ma tusirruhu jamair kuma Allah ya san abinda zukata suke ɓoyewa min umurin kayyira idan ka boye alheri a cikin zuciyanka Allah ya sani au sharira in ka boye sharri a cikin zuciyanka nan ma Allah ya sani hatta hadisin nan har tunanin da mutum yake a cikin zuciyan au khawatirin nan ko tunane tunane na ainihin zuciya Allah ya sani sai dai kuma abin da yake cikin zuciya akwai abin da za a kama mutum da laifi akwai abin da ba za a kama mutum da laifi ba yasa ayan bakara a lokacin da ta sauka sahabbai sun damu kwarai da gaske lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah ta'ala yake da mulkin samai da kasai sai Allah ta'ala ya ce idan kun ɓoye a cikin zuciyanku ko kuka bayyana to sai Allah ya muku hisabi shi yasa sahabbai suka damu yanzu idan ka ɓoye wani abu a cikin zuciyanka Allah ta'ala zai kama ka to waye zai kubuta wajen Allah don wani lokaci za ka zo kana wuce wani kaga wani abu a cikin zuciyanka sai ka ji haushi kwarai da gaske sai ka ji hajin kamar ya soke ka a zuciya da kana da dama wato da ainihin buge ki za ka yi bugu ɗaya za ka masa ka kashe shi ka wuce kawai kuma mai yiwa ba za a gane ka ba sai in an tafi lahira to za ka ɗanyi tunanin wannan sannan daga baya kuma sai ka janye tunani saboda haka wani lokaci mutum yana mummunan tunani sai kuma ya janye ba zai aiwatar da shi a aiwace ba shine suka ce idan har Allah tabaraka wa ta'ala zai kama mu da abin da muke tunani cikin zuciyarmu to lalle za a azabtar da mu to haka ma mai gida kana tare da matanka da 'ya'yanka wani lokacin an tafka maka ko har kawai sai ka ce bari tafka musu biya zan yi maganin su sai ka kudurta za ka yi tsiya sai ka janye da wani lokaci kana tare da iyaye ma waɗanda suke kofi mai yiwa Allah ya haɗa ka da fitinannun iyaye ka ce yau kan idan na je baba yana faɗa mun zan faɗa masa yau sai na gwada masa lalle ni ɗa ne wanda na riƙa na riƙa sai na gwada masa to zai yi tunani kafin ya je saboda me saboda Allah ya hada ki da fitinannen uba ko Allah ya hada ki da fitinanniyar uwa amma sai ya je kuma sai ya tuna waɗansu ayoyi ko da sun zo sun yi ganganci sai ya rinka musu sassauci ba zai yi abin da da ya yi tunani zai aikata ba wani lokaci mutum zai ɗan shiga lungu idan ya shiga lungu ya hadu da wata wanda zai duba gaba da baya da gefe da gefe ba wanda yake ganinsa zai iya shafa sai sai ke 'yan mata misali to amma yanzu kaga irin mutumin da za a zo ya zo ya wannan ya ce ke in mata yana dattijo ko yana liman ko yana al'amma za a zauna lafiya ai idan ka yi ma a boye zai fito fili don duk abin da mutum ya yi na rakin mutunci to sai ya fito fili shi yasa kai ta tsantsan amma idan dama haka kake kana nan zigza zigza ne to wannan sai dai addu'a amma a ce mutumin da yake tsoho ainihin gemunsa akwai hurhura ko gakin bakinsa da hurhura ko gakin kansa ya yi hurhura sa'annan kuma ya haɗu da mata a lungu yana kama gelinsa yana ƙoƙarin ja to me zai yi saboda ba gaban mutane ba ya alama ka'ina tal'ajo Allah ya san wannan mahaicin ido haka ma ku samari munafikai akwai munafikai da yawa a cikin samari kuma zo abin da kuke yi Allah tabaraka ta'ala ya sani ya alamu tal ayuni wa ma tukhfi sudur to abin da ka boya cikin bukatan ku Allah ya sani to lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wannan aya da sahabbai suka je wajen annabi sai manzo Allah yake kuma da al'amari zuwa ga Allah wannan shine dalilin saukar da amana rasulu har ya zuwa ƙarshen suratul Ya yasa in kai tunani matukan baka aiwatar ba to Allah ta'ala ba zai kama ka da laifi ba amma in kana yawan tunanin aikin barna to fa kai ta addu'a imma dai daga inda kake zaune saboda yanayin inda kake zaune ne shi yasa kake tunanin barna imma dai abokanka babu mutanen kirki a cikin su mafiya yawan su mutanen banza ne imma dai yawan amfani da kake yi da intanet wajen leke leƙen waɗansu abubuwa shi yasa kake tunanin banza imma dai imaninka ragegge ne bai gama haɗuwa ba shi yasa kake tunanin banza to dole ka ɗauki mataki kaga in kana leke-leke cikin intanet ne ka bari idan kana haɗe ne da miyagun abokai to ka yi watsi da su idan kuma unguwan da kake zaune ne ko gidan da kake zaune babu tarbiyya to ka yi ƙoƙari ka bar wannan wajen ka yi hijira domin saboda hijira ba ta ƙare ba kamar yadda nasu ya tabbatar sa'annan idan kuma imaninka ne ya ragu ya kasance imaninka bai da yawa to ka roƙi Allah ya tabbatar maka da wannan imani ya ƙara maka ka bi hanyoyin da Allah zai ƙara maka imani don ka kubuta amma in ba haka ba waɗanda suke masu muna wato masu ainihin mummunan gani da kuma masu miyagun zukata a ƙarshe su suke lalacewa su wayi gari maɓarnata ko kafirai ko mushrikai ko fafiƙai, ko manyan mujrimai ko ainihin munafikai ko zindiƙai wanda a ƙarshe za su faɗa wutan jahannama ne gaba ɗaya Allah ya tsare mu wannan kenan saboda haka wa hadha ya'lamu anna ilma Allah kun ga wannan wa hadha yani wannan yana gwada mana anna ilma Allah lalle ilimin Allah ta'amun ilimin Allah cikakke ne muhitun bi jami'il ashiya ilimin Allah ya kewaye kowane abu a duniyan nan jaliliha babban abu wa hakiliha da karamin abu sagiriha ko jaliliha abu mai muhimmanci wa da abin da bai da muhimmanci wa sagiriha da ɗan ƙanƙani wa kabiriha da babba da ƙiƙiha ɗan utini ne wa latifiha da mai kauri ko mai laushi li ya'dara nasu ilmahu fihim domin mutane su san Allah su san Allah tabaraka wa ta'ala ilimin Allah yana tare da su a duk inda suke yaza ko da wani bai sani ban ka je takin alkiyama za a ban zo maka idan ka manta ma za a tunatar da kai to fa yasayu min Allah haqqal haya abinda ake so to ji kunyan Allah hakikanin jin kunya wa yattaquhu haqqa taqwa su ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah wa yuraqibuhu su kiyaye dokokin Allah muraqabata man ya'lamu annahu yara wanda ya san cewa Allah yana ganin sa fa innahu ta'ala lalle Allah madaukake ya lamal ainal kha'ina ya san maha'incin ido wa in abdat amana ko da ta gwada ita mai amana ce wa ya'lam ma tan tsawi alaihi kabaya sudur Allah ya san abinda ainihin na ɗan kiraza suka naɗe min dama'ir na ainihin zukata wasara'ir da abubuwan asirai ay mutmarat alqulub duk abin da ya kuya cikin zuciya wallahu yaqdi bil haqq lalle Allah yana hukunci da gaskiya wallahu yahkumu bil hukmi al adil lalle Allah yana hukunci da hukunci na adalci fa yujazi bil hasana al hasana duk wanda yake kyawun aiki Allah zai saka masa da abu mai kyau wa bi sayyi'ati sayyi'a duk wanda yayi mumuna Allah zai saka masa da mumuna wa yujazi kullu ahadin bima yastahiqu Allah yana saka ma kowane mutum da abin da ya cancanta min khairin ko dai alheri wa sharrin ko kuma sharri walladina yaquna min duni waɗanda ake bauta musu koma bayan Allah la yaqduna bi shay'in ba su iya yin hukunci da komai ban gunki ba zai iya yin komai ba dodo ma ba zai iya yin komai ba ba mamaki wani dodo ma kai kake baki abinci ko malam ne na tuwatuwa shi ma ba zai iya yin komai ba baka yi sadaka ba sai ya mutu saboda yunwa ko kuma ya koma ya je yi noma ko ya koma kiwo ko ya kama kasuwanci saboda haka ya kuna min dunihi la yaqduna bi kai, ba sa iya hukunta komai ba su da komai ai wallazina ya'buduna min al-asnam su abin da ake bauta musu na ainihin gumaka min la kuma bayan Allah la nuna min al-qada'i bi ba za su iya yin hukunci da komai ba ay fala yuhaqimuna bi kai. wala yamlikuna shay'an sa'annan ba su mallakan komai li'annahum la kai an? saboda ba san komai ba wala yaqdiruna ala kai ba su da iko akan komai fallazi jibo ibadatu wanda ya zama wajibi a bauta masa wal qadiru ala kulli kai shine mai iko akan komai wala fa alaiki kai kuma ba abin da yake buya gare shi. fa inna allaha lalle allah ta'ala sami'ul liaqwali khalqi yana jin zantukan bayinsa gaba daya basirun bi afalihim yana ganin ayyukan su fa yujazihum alayhi yawm alqiyama kuma ranar tashin kiyama zai saka musu da ayyukan yasa aka ce inna allaha huwa sami'ul basir lalle allah ta'ala kine mai ji kuma mai gani yasa wannan sura tana daga cikin suran da ta ambaci sunayen Allah waɗanda suke mafi kyawu a duniya da lahira inna allaha huwa samiul basir wa hadha lahum wannan gargadi ne ga kafirai ala aqwalihim a bisa zantukan da suke fadi wa af'alihim da ayyukansu wa annahu yu'aqibuhum alai lalle zai musu azaba a bisa barnan da suke yi wa tasrihun wannan kuma bayani ne a fili bi adami jadwa ibadatil asna da rashin muhimmancin bautan gumaka wal awsani wal andad ko waɗansu kishiyoyi ko ma bayan Allah wa gairiha min al da sauran tarkace waɗanda ake bauta musu wata tahakkumun bihim wannan kuma kakaci ne ga waɗannan bi ma'ana raini ne ko wulakanci ne li'anna ma la yusafu bil qudra domin duk abin da ake sifanta ki da rakin iko la yuqalu fihi yaqdi aw la yaqdi saboda haka ba iya tabuka komai hadhihi mujibatu takwir waɗannan su ne abubuwan tsoratarwa dangane da ranar takin alkiyama min azabil akhira musamman azabar lahira kuma khawwafahum Allah ta'ala bi azabid dunya faqala sai Allah kuma ya dawo da mu akwai azaba na duniya don karka dauka azabar lahira ne kawai don ko tsananin tattalin arzikin da muke ciki din nan wannan azaba ce ta duniya kuli yayi wahala abinci yayi tsada mutane nawa ne suka samu daman ɗinkin sallah mutane nawa ne suka samu daman ɗinkin sallah ai ina jin ba su da yawa tunda yanzu ma ta kai ta kai ake yi kowa yana neman abincin da zai ci ne za ka ji za a zo ana maka rantsuwa wallahi tallahi kwana biyu ba mu ci muka koshi ba kuma mai maganar za ga sa zuru zuru kamar zai cinye ka saboda tsaban wahala da yunwa to wannan an shiga cikin tsanani ne yana daga cikin azaban duniya shi yasa wallahi kai talaka idan ka kuskura ka shiga cikin wannan tsanani ba ka yi biyayya wa Allah ba to tsananin lahira ya fi wannan don gare ki mai kuli idan ya more duniya in ya so lahiran ta baci amma da ya ci riban guda daya sai dai a hakan ma babu daɗi kwarai da gaske babu daɗi abinda ake magana shine ka sha wahala a duniya a lahira ka ji daɗi ko kuma inda so samu ne a ainihin duniya ka ji daɗi hani an mari'a idan an je lahira ma hani an mari'a Allah ya sanya mu a wannan guro sai Allah ya ce mai awalam yasiru fil ardi fayan كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع Allah ta'ala ya ce awalam yasiru fil ardi ko awalam yasiru fil ardi me yasa ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba awalam yasiru mina as-sayr yasiru Saira. sara yasiru sayra yasa ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba mutum ya kama hanya ya tafi Nijar ya ga ayoyin Allah a Nijar daga nan ka tsallaka ka je Libya ka ga ayoyin Allah a Libya ka je Algeria ka je Morocco ka je Jordan ko ka dawo ta wannan bangare ka je Maiduguri ka ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala daga nan kuma sai ka shiga Sambisa nan ma ka ga ayoyin Allah a Sambisa daga wajen kuma sai ka tsallake ka yi caji, ka shiga Cameroon ka je Sudan ka tsallake ruwa ka je Saudiya ka ga ayoyin Allah idan kuma kana son ka ɗan ratse sai ka yi ƙasan alƙahira ka je ka ga ayoyin Allah inda fir'auna ya zauna aka ke ki gaba daya nan kuma ka tsallaka ka shiga Siriya ka je Yemen ka ga ayoyin Allah subhanahu wata'ala mai yiwa daga Saudiya kana iya yin gaba sai ka shiga kasashen turawan nan nan ma ka ga ayoyin Allah ko ka je kasashen jamusawa da rakawa ka ga ayoyin Allah ko ka je can aikiya gabas mai nisa har inda za ka je ka dangana da bangon duniya shine awalam yasiru fil ardi me yasa ba za su yawo a bayan kasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim su ga ainihin yaya ƙarshen waɗanda suka kasance kafin su su zo ya kasance kanu hum ashadda minhum quwwa sun fi su tsananin karfe kaman adawa da samudawa sun fi mu tsananin karfe wa asaran sun fi mu tarkace na ainihin ni'ima da lu'ulu'u da azurfa da zinare waɗanda suka tara ga ainihin duwatsu waɗanda suka sassaƙa suke amfani da su saboda me saboda tsaban bunƙasa da ƙasaita da tsananin ƙarfi fil ardi a bayan ƙasa amma da suka saba wa Allah me ya faru fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunubansu kun ga kenan ake Allah yana kama mutum da zunubinsa idan baka yi zunubi ba Allah ba zai kama ka ba sai dai waɗansu su jawo maka jan jangongon tunda akwai wata ko fitinata amma in ba haka ba duk wanda kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya kama ki ya azabtar da ki to saboda laifin sa ne yasa ko tsananin da muke ciki a Najeriya sakacin mu ne wannan laifin mu ne laifin mu ne idan waɗancan su suna can suna sata kana zargin su suna sata suna kwashe dukiyan al'umma sun cinye kudaden mai ko sun cinye kudaden makamai to kai kuma a inda kake din nan me kake yi ba mamaki sai a samu wani gawurtaccen ja'iri ne ba ya biyayya wa iyayensa ba ya kyautata wa makwabtansa ba ya alheri wa jama'a mai yiwa ma ka samu wani karamin barawo ne da karamin barawo da babban barawo ba barayi ba ne ai dukansu barayi ne ko ka same ki rikakken ɗan iska ne ko ka samu caca ne mashayi waɗannan mafiya yawa za ga waɗanda ba su da madafan iko waɗannan abubuwa sun musu katutu to kana zagin waɗancan abin da suke aikatawa haramun ne kai kuma abin da kake aikatawa kai ma ba halal bane haramun ne yasa babu yadda za a yi Allah tabaraka wa ta'ala ya kyale mu saboda abubuwan da muke aikatawa saboda haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah mu ci gaba da addu'o'i dama idan mun yi addu'a mu gyara halinmu idan mun gyara halinmu mu yi addu'a sai Allah ta'ala ya taimake mu wa ataram fil ardi fa akazahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubansu wa ma kana lahum min Allah min waqi lalle ba su da wani mai kariya daga azaban Allah ay arshadahum Allah ta'ala Allah ya shiryar da mutane ila al-i'tibari bi ghairihim ya ce su lura da waɗansu al'umomi daban wal ma'ana abinda ake nufi afalam yamshi haula il mukazzibun waɗannan da suke karyata ayoyin Allah me yasa ba za su yi tafiya ba bi risalatika ya Muhammad waɗanda suke karyata manzancin ka ya Annabi Muhammad fa yanzuru su je su duba ma'ala halin ladina madaw min al-kuffar su duba su gani halayen waɗanda suka shuɗe daga cikin kafirai almukazzibina bil anbiya waɗanda suka karyata annabawa daban-daban wa ma halla bihim min al'azabi wan nakal da abin da ya faɗa gare su na azaba da mumunan sakamako ma annahum kanu akadda quwwa duk da kasancewa suna da tsananin karfi min haula ilhadirin daga mutanen wannan zamani min kuffari makka kafiran makka ne wa amsalihim da makamantansu wa aqa asaran fil ardi kuma sun fi wanzuwan abubuwan ni'ima a bayan ƙasa bima amaru fiha saboda sun raye ƙasan min alhusuni manya-manyan ganuwa wal qusur da manya manyan gine-gine ko yanzu idan ka je yamma da masallacin nan zaka ga gano wanda aka gina a lokacin da aka kafa garin Bauchi yanzu idan ake mutane yanzu sai irin wannan ganuwa za su iya ba da mutanen da sun wahala ba da wannan ganuwa ba za a same ta ba idan da za ka rinka sare ta za ka ɗauki lokaci kana sare ganuwan nan ba ta kare ba kuma duk wani tsohon gari sai ka ga wannan ganuwa din to ƙasashen da waɗannan manya-manyan masu ƙarfi suka zauna in ka je sai kaga abin mamaki an ce ko anan jihar Bauchi an ce akwai wani kogo idan ka je tsawo yake da shi cikin kamar yaki ne ko menene a nan ƙasan ta babulewa mutanen da sun zauna za ga rubutu a cikin duwatsu sun yi rubutu a ciki amma ba za ka iya gane me suka rubuta ba to idan ka je wajen zaman samudawa ma haka ne za ga rubuce-rubuce da ɗakuna ciki da falo suke da falo suke da falo a cikin duwatsu kai idan an ce kai ko da na'ura ne sai hannunka ya yi kantan kantantau sai hannunka ya yi kanta ko da na'ura ne kuwa sannan ga inda fir'auna ya zauna Hali yanzu akwai fadansa yadda ka ga masallacin na haka fadan yake an sassare duwatsu an yi wajajen zama kowa da kujeransa kuma da duniya kai wannan tun zamanin fir'auna har zuwa yanzu sannan ga pyramid wanda wannan babban aya ce a duniya ka kaf gaba daya duwatsun da aka fere su kamar tebur din nan kuma kaurinsu yana da kauri kwarai da gaske don ya kai ɗani guda ko ya haka amma kabaruruka ne wato kabari ne na manya-manyan sarakunansu da masu kuɗinsu su ne suke karkashe shine suka ɗora su suka ɗora su suka ɗora su suka yi shi da tsine wannan pyramid din pyramid din wanda a science ma yana da matsayinsa idan ka je sai ka biya kuɗi ka gangara a ƙasa idan kuma aya ta sauka ko azaba ta sauka kana ƙasa sai a hada da kai to shi yasa ake son a yawo a kalli waɗannan idan an je inda aka halakar da masu luwaɗi in ka je hatta ruwan wajen ba za ka iya sha ba ciyawan wajen ma dabbobi ba sa ci har yanzu to me yasa ba za a yi yawo a bayan ƙasa a ga ayoyin Allah ba mutane masu ƙarfe masu fasaha masu ƙwarewa akan abubuwa irin na zamanin su amma da suka ƙaryata ayoyin Allah sai Allah ya halakar da su ga ainihin adawa wanda suke gadara da ƙarfi mutum ɗaya zai iya tattara kamar mu guda goma sani kan in kamala ne ma sai an hada ashirin amma mai yawa Allah ramma ne za a hada su kamar guda goma yana ganin kamar 'ya'yan kaji ne mutum ɗaya ya tara irin alaramma katti kati kaman guda goma amma yana ganin su yadda ka san kaji ne to kaga in dai iri na ne sai dai a hada ishirin ana ganin su kaman ƴaƴan tsako ne to amma da suka karyata ayoyin Allah da mai Allah ya halakar da su da iska yasa bahaushe ya ce ɗan haƙƙin da ka raina shi ke tsole maka ido da iska kawai Allah ya halakar da su idan da Allah ya ga dama sai ya haɗa su da mala'iku kai ba ma sai an je mala'iku ba da aljanu su zo su yi ta wawwanke su da mari ba abin da za su iya yi amma sai Allah ya haɗa su da iska iska ita ta halakar da su saboda haka lura da wannan wa qamu min al-mudani wal hadara sun yi abubuwan ci gaba domin an ce mutanen da su suka fara dam dam ba mutanen yanzu ne suka fara dam ba saddu ma'arif ai dam ne na da tsohon dam ne da Allah ta'ala ya tarwatsa dam din shine aka samu sahara a kasashen larabawa ya kasance bishiyoyi ba sa girma waje ya zama filin. saboda an rusa wannan dam din awalam yasiru fil ardi me yasa ba za su yawo ba bayan kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim su duba su ga karken waɗanda suka kasance kafin ku su zo kanu hum ashadda minhum quwwa sun fi su tsananin karfi wa asaran kuma sun fi su tarkacen abubuwa fil ardi a bayan kasa amma da suka saba wa Allah fa akhazahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunubansu wa ma kana lahum min Allah min wa ba su da wata kariya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala zalika bi annahum zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ذلك دليل ليسا الله يموت هكا بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات saboda manzanninsu sun kasance suna zuwa musu da hujjoji bayyanannu fa kafaru amma suka kafirce ba su yi imani ba fa kazahumullah shi yasa Allah ya kama su mumunan kamu innahu qawiyyun shadidul iqab lalle Allah ta'ala mai tsananin karfi ne kuma mai tsananin ukuba ne kun ga sifofi guda biyu na Allah alqawi Allah mai tsananin karfi ne shadidul iqab kuma mai tsananin azaba ne saboda haka shiga taitayin ka ya kai mai hankali abinda muka bala daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله آه،